يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمى أتكين سورة الإسراء كراتم منجيا من كان قرشن آية 31 bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala yin game da kashe ‘ya'ya domin tsoron talauci Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaqi kar ku kashe ƴaƴanku, Allah ya ce domin tsoron fadawa talauci a suratul an'am yace wala taqtulu auladakum min imlaqin kar ku kashe ƴaƴanku don talauci ta addabe ku anan yace nahnu narzuquhum wa iyyakum Allah ya ce mu muke azurta su mu muke azurta ku a can ya ce na hannu narzukukum wa iyakun, mu muke azurta ku mu muke azurta su Allah bai taɓa haɗa arzikin wani da arzikin wani waje ɗaya ba yadda Allah ke ɗiba ma kowa ajalinsa haka yake ɗiba ma kowa arzikinsa yadda Allah ke ɗiba ma kowa ajalinsa ka yarda kwanakin wani ba su alaƙa da kwanakin wani sai ya ɗiba wa uba shekaru hamsin ya ɗiba ma shekara ɗari ko ya ɗiba ma uba shekara tamanin ko ɗari ya ɗiba ma shekara biyar in yi shekara biyar ɗinsa ya mutu yadda Allah ya kasa arzikin bayi a tsakaninsu haka ya kasa ajalinsu a tsakaninsu yadda ya kasa ajalinsu a tsakaninsu haka ya kasa arzikinsu a tsakaninsu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi yau za mu tashi a farkon aya ta talatin da biyu Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce Allah ya ce wala taqrabu zina Allah ya ce kar ku kusanci zina innahu kana fahishatan Allah ya ce zina alfasha ce zina mummunan aiki ne kazantacciyar aiki ne wasa a sabila Allah ya ce kuma hanyar ya munana hanyar zina Allah ya ce mummunar hanya ce da take ɗauke da haɗurra masu tsanani a duniya take dauke da haɗura masu tsanani a lahira jama'a mun fahimta wala takarabu zina Allah ya ce karku kusanci zina bai ce karku yi zina ba karku kusanci zina duk abinda zai kai ka zuwa ga zina ka nisanci abu Allah ba zai taba kore ka ga wani abu ba sai abun da zai halakar da kai Allah ba zai kore ka ga wani abu ba ya ce ka guji abin ka nisanci abin kar ka kusanci abin face abin zai halakar da kai ne a duniyar kuma zai halakar da kai a lahirarka Allah ce wala ta zina kar ku kusanci zina ba kar ku yi zina ba kar ku kusanci zina duk wata alaka da za ta riskar zuwa ga zina Allah ya ce kar ku kusance ta kar ku kusance ta kamar wani ne ya tambayi Allah Allah ne sa kar mu kusanci zina Allah ce innahu kana fahishatan zina Allah ya ce alfasha ce in aka ce alfasha to laifi ya kazanta ya kai ajin karshe a wajen muni to sai a ce mishi alfasha wasa a sabila Allah ya ce kuma hanya ce mai muni hanya ce da take da haɗurra masu tsanani a kanta saboda ka ubangijinmu ya ce kar mu kusanci zina kar mu kusanci zina jama'a muna ji ya tabbata a cikin hadisi wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambaye shi ayyu zambi azam a cikin laifuffuka wani laifi ne ya fi girma a wajen Allah kada sai annabi ya ce an taji alalillahi niddan wa huwa khalaqak ka sanya ma Allah kishiya bayan Allah shi ya halice ka shi ɗayansa ba shi ne shirka da Allah ba kulsu ya ce kun ma'ai sai wani laifi kuma ya manzan Allah fakada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce an tula waladaka kashiyata an ya aman ma'aka ka kashe ɗanka don kar ci abinci tare da kai kashe ɗanka don kar ka ɗauki ɗawainiyarsa jama'a mun fahimta ba shi ne karatunmu na je ba ƙulce ce sai nace sun ma'ai sai kuma mene kala sai ce an tuzaniya an tuzaniya jari shi ne ka yi zina da matar makwabcinka ko 'yar makwabci waɗannan laifuffuka guda uku shirka da Allah kisan kai zina yanzu a nan ba a jere muka karanta su ba waɗannan laifuffuka wadda ya ƙulla alaƙa da su zai lalace tun a duniya kafin ya haɗu da Allah ayar gaba da za mu karanta za ta yi maganganu a kan kisan kai Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar Allah ya ce wallazina la yad'una Allah ilahan akhar ibadur rahman bayin Allah nagartatu la yad'una ma Allah ilahan akhar ba su kiran wani abin bauta tare da Allah ma'ana ba sa shirka da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi sannan ba su kashe wata rai da Allah ya haramta a kashe ta sai inda haƙƙi wala yuznun Allah ce kuma ba su zina wala yaznun Allah ce kuma ba su zina Allah sai ce wa mai ya fa'al zalika duk wanda ya aikata wancaninka ko dai yi shirka da Allah ko ya kashe rai ba tare da haƙƙi ba wala yaznun ko kuma ya je ya aikata zina yalka a sama? Allah ce zai gamu da manyan bala'i wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wani daga cikin waɗannan miyagun ayyuka yalka asama Allah ce zai gamu da sakamakon munanan ayyukansa zai gamu da zunubai manya-manya in ji Allah yuba'af lahu a lahul azabu za a nunnun mishi azaba ranar alkiyama wa ya khaludu fihi muhana sannan zai dawwama a cikin wannan azaban yana makasanci abin kasantarwa. illa man taba Allah ke sai dai wanda ya tuba jama'a mun fahimta duk wanda ya fada cikin harkar zina Allah ce zai gamu da bala'i za a ninninka mishi azaba a ranar alkiyama kuma zai dawwama a cikin walakanci da kaskanci Allah ce illa man taba wa amana wa amila amalan saliha sai dai wanda ya tuba yayi imani ya aikata aiki mai kyau ya tuba ya gyara ya tuba ya gyara fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat to irin waɗannan Allah na rikidar da munanan ayyukansu ya juyar da su su koma kyawawan ayyuka wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne jama'a mun fahimta wala taqrabu zina Allah ya ce kar ku kusanci zai duk hanyar da kaga ta kullo da kai hanyar nan za ta haɗa ka da al'amarin zina ka juya da baya ka juya da baya duk wata harka da za ka yi a rayuwa in ka ga za ta kulle zuwa ga zina ka juya da baya ba ƙaramin ta'addanci ne makai ba ba ƙaramin ta'addanci ne mabayin Allah ba aikata zina Allah a cikin alkur'ani yake cewa wallazina hum li furujihim hafizun waccan ayoyin da wa'ancan ayoyi da mu karanta Allah na bayanin ibadun rahman nan kuma Allah na siffanta mu'minai da sifofinsu wallazina kum li furujihim hafizun Allah ya ce mu'minai waɗanda za su rabauta da aljannar firdausi a ranar alkiyama Allah ya ce suna tsare farjojinsu ba sa zina mutumin kirki baya zina mutumin kirki baya zina mutum baya zina sai ya rabu da imaninsa mutum baya zina sai ya rabu da addininsa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min annabi yace mazinaci baya zina lokacin da yake zina kuma yana mai imani wallazina hum li furujihim hafizun Allah yace su ne waɗanda suke tsare farjojinsu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ba sa biyan bukatarsu sai ga matansu ko abin da damarsu ta mallaka na kuyanginsu fa innakum ghayru malumin wanda biyan bukatarsa akan iyalinsa yake biyan bukatarsa ga iyalinsa yake biyan bukatarsa Allah ya ce waɗannan ba abin zargi bane fa manibuta ga wara a zalika Allah ce duk wadda ya nemi wata hanya na biyan bukata kuma bayan iyalinsa Allah ce fa'ula'ika humul aduwun Allah ce to asalin ‘yan ta'adda ke Allah ce waɗannan su ne ‘yan ta'adda. Shi al'amarin zina Allah ya tsari mu. Akwai bukatar kowane musulmi ya lura da waɗansu abubuwa waɗansu illoli game da al'amarin zina duk wanda ya fahimci zina ya gane illolin zina ko biyansa za a yi zina ba zai yi zina ba duk ta san zina ta san illar zina ko duniya da abin da ke cikin duniya za a bata ba za ta yi zina ba amma kai da ka sa ma kanka harkar mata zinace-zinace bin mata bin 'ya'yan mutane ko bin matan mutane ka yi nazari kan waɗansu abubuwa kamar haka shi zina a matsayinka na musulmi abu na farko da ya kamata ka kalla duk lokacin da kaga za ka gaya ma wata magana na batsa ko kana so ka yi zina da ita ko kuna so ku yi kifin wani appointment da za ku haɗu da ita ka tuna wannan abun da za ku yi ko kake gaya mata ka tuna Allah baya so ka tuna Allah baya so wannan hiran ka tuna Allah baya so wannan chat din ka tuna Allah baya so Allah baya so Allah baya so kai musulmi ne kai imani da Allah kai imani duk daren dadewa zaka je ka hadu da Allah to ka tuna wannan abu da kake yi Allah baya so ka tuna Allah baya so ka tuna allan da ya halice ka shi ya ce wala takrabu zina kar ku kusanci zina innahu kana fahishatan Allah yace zina alfasha ce wa sa'a sabila Allah yace mummunar hanya ce ka tuna Allah da ya halicce ka shi yace wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin famani bi ta ga wara zalika fa ulaika humul adun ka tuna ubangijin da ya halicce ka shi yace wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allah illa bil haqqi wala yaznun ka tuna allah ya hana allah ya hana ko hira kuke da wata sai abin ya gangaro kan maganganu na batsa maganganu na alfasha ka tuna Allah baya so ka tuna Allah baya so ka tuna Allah baya so ba zina kai tsaye Allah ya yi atakin ba duk wani abu da ke alaƙa da zina Allah ya ce ka isa inda yake ba karka yi ba ka isa inda yake duk wata harka da take alaƙa da zina ubangijinka da kake so ya saka a aljanna yace ce karka kusanci wannan abu abu na biyu ka tuna zina annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce tana daga cikin laifuffukan da suke saukar da masifa wa al'umma ka tuna wannan duk lokacin da kai kifin appointment da wata za ku haɗu duk lokacin da kake so ka tinkari da wata. da maganan zina ka tuna kai ɗaya ne daga cikin mutanen da za su saukar wa al'ummarka masifa da bala'i ka dinga tuna haka duk abin da zai shafi al'ummarka na masifa duk abin da zai shafi al'ummanka ka rubuta sunanka kana ɗaya daga cikin masu jama al'umma wannan masifan ka dinga tuna wannan jama'a mun fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah duk lokacin da zina da riba ta bayyana a cikin wata al'umma to sun saukar da azabar Allah a kansu da hannunsu in ji manzon Allah Iza zahara zina war riba annabi ya ce idan zina ta bayyana riba ya bayyana fi karyatin a wata alkarya faƙadi a hallu bi an fusihim azabar lahi sun sayo azabar Allah da kuɗinsu in ji manzan Allah alaihi salatu wassalam ya tabbata a cikin hadisin abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kamsun idza butulitum bihinna sai ce wa a'udhu billahi an tudrikuhunna akwai waɗansu abubuwa biyar annabi ya ce idan kuka cin musu idan aka jarrabce ku da waɗannan ababa guda biyar annabi sai ce kai ina neman tsarin Allah kar ku riski waɗannan ababa biyar me yasa za ku ga masifa da rayuwa maras daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce lam tashar fahishatu fi kaumin qattu hatta yu'linu biha ba wa ba wata al'umma lam tashar fahishatu fi kaumin qattu alfasha ba za ta bayyana ba zinace zinace ba zai bayyana ba a cikin waɗansu mutane luwaɗi ba zai bayyana ba a cikin waɗansu mutane harkar maɗigo ba zai bayyana ba a cikin waɗansu mutane hatta yi ulino biya har su bayyanar da abun ƙwalolo ba ana yi a fili ana yi a fili ba illa fa shafihi mutba'un annabi ya ce ta ce waɗannan mutanen annoba ta fantsama a kansu wal auja'ul lati lam takun mabat fi aslafihim na madaw da kuma cututtukan da basu shuɗe akan iyayensu da kakanninsu ba annabi yace duk da su hauro kan wannan mutanen jama'a mun fahimta lam tashhar alfahishatu fi qaumin qattu ba dama alfasha ta bayyana a cikin waɗansu mutane hatta yi ulinu har su bayyanar da wannan alfashin illa fa shafihi mutta'un annabi ya ce face annoba ta watsu akan waɗannan mutane wal auja'u allati lam takun mabat da kuma irin cututtukan da ba a yi su a baya ba fi aslafihim allazina mabaw a cikin magabatan su da suka shuɗe ba su san waɗannan cututtukan ba ba su san su ba annabi ya ce in dai zina za ta yi katutu ta bayyana a tsakaninku annabi ya ce za ku ga cututtuka wadda iyaye da kakanni ba san su ba annabi ya ce za ku ga annoba iri-iri jama'a mun fahimta duk lokacin da ka je kana sha'awa ka yi wata alaƙa ta alfasha da wata ka tuna cewa wannan aiki da za ka yi zai iya jefa al'ummarka a cikin masifar rayuwa zai iya jefa al'ummarka a cikin cututtuka masu haɗari zai jefa al'ummarka a cikin annoba daban-daban duk lokacin da ka ji sha'awar haka ka tuna haka abu na uku duk lokacin da ka ji za ka yi alaƙa na alfasha da wata za ka je wajen wata za ka yi magana na batsa da wata za a ajiye appointment na haɗuwa a hotel ko a wani waje da wata ka tuna wannan abin da za ka yi ko kake yi kai fa ba ka so a maka ka tuna ba ka so a maka ka tuna ba ka so a maka ko ba ka tsoron Allah ka tuna wannan abin kai ba ka so a maka lokacin da ka ɗauki wayarka kuke satin na batsa da wata katuna ba ka so a yi da yarka irin wannan chatin katuna in mahaifiyarka ka gano tana irin wannan chat da wani ba za ka iya cin abinci ba katuna haka idan kanwarka ka gano tana irin wannan chat da wani katuna, wata sai ka hukunta ta katuna abinda za ka yi nan ba ka so ka yi a maka ka tuna ba ka so a maka ka tuna ba ka so a maka jama'a muna fahimta wani matashi ne ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce mishi ya rasulallah izalli bizina wa fi riwaya a ta'azanu li fi zina ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam a zaune ya ce na zo ne ka ban izini in yi zina sabai suka yi ta wannan wata irin tambaya ce annabi ya ce ku bar shi annabi ya ce ka matso ka matso ka matso ya matso ya zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi afatuhibbuhu li'ummika annabi ya ce abinda ka ce in baka izinin a kai ka je ka yi zina kana so a yi da mahaifiyarka fakala wallahi ya rasulallah ja'alani allahu fidaka ya ce wallahi manzon allah ba ni so kasan me yasa ya yi firgit ya ce la wallah ko kai yanzu in muna karanta hadisin ka daina sauraron hadisin kawai da ji ka dinga ɗaukan hoton abin a zuciyarka yadda muke zaunan nan Allah ya sauwaki kawai a kira ka a ce maka can mahaifiyarka an same ta a hotel da wani ka tuna wani irin shan ruwa yau za ka yi ka kalli hoton annabi a ce maka yau ga mahaifiyarku da ta haife ku an same su a hotel da wani ka tuna yadda za ka yawo a cikin anguwanku ya ce annabi wallahi ba na su fakala salawatun lahi wa salamun alai walam nasu yi shibbu na kumli umarhati annabi ya ce to haka kowa bayi so a ja'uwarsa a je a yi zina da ita annabi ya ce kowa bayi so a ce gacin mahaifiyarsa tana zina fakar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a fatuhibuhu libnatik annabi ya ce mishi to kana so a yi da yarka ka kalli hoton abin Allah ya sauwake kana zaune a kiraka ka a ce maka ga yar yarka an kama ta a hotel tare da wani ko ga yarka an same ta da wani a ɗakinsa ka tuna abin da za ka ji abin da kake yin nan irin wannan abun kake ma waɗansu kai ko mutum bai tsoron Allah in yana da mutunci da sanin ya kamata ba zai yi zina ba wallahi ba zai yi zina in mutum ya san ya kamata wallahi ba zai yi zina ba shi yasa ko arne ne wanda bai yi imani da Allah ba in ya san dattaku wallahi ba zai yi zina ba fakana sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kazalika nas la yuhibbunahu annabi ya ce haka duk mutane kowa baya so a yi da yasa fakala sai ce mishi a fatahibbuhu li'uktik kana so a yi da yarka ko kanwarka fakala la wallahi ya rasu lalla ya ce wallahi ba na so mun zama annabi yace walan nas yuhibbunahu li akhawatihi annabi yace haka duk mutane kowa bayu so ayi da kanwarsa koyar mutum ne zai gano kanwarsa ta fara fandarewa ko tana bin maza su haɗu su kama ta su mata duka bayan sun mata hukuncin shi kuma ya je ya ɗauki ƙyar wani ko ƙanwar wani a mota ya fita da ita su kanwarsu za su hukunta ta amma shi kuma zai ɗauki 'yar wani a mota ya fita da ita annabi ya tambaye shi gwaggonka kana so haka ya faru da ita ce a ah, innanka kanwar mahaifiyarka ko yarka kana so haka ya faru da ita ya a ah, ka tuna duk abin da ka san kake yi da yake alaka da albasha ka tuna kaifa ba ka so a maka kaifa ba ka so a maka ka tuna kaifa ba ka so a maka ba ka so ba ka so kanwar ka tabi maza ba ka so yar ka tabi maza idan mahaifiyarka za ta yi za ka ji za ta tona muku asiri ne duk duniya inda ka je ka nemi wata da ɗayan waɗannan za ka yi wannan alfashin ko dai uwar wani ko ‘yar wani ko matar wani ko yar wani ko kanwar wani ko goggon wani ko innar wani da ɗayan waɗannan za ka je ka yi ka tuna abin da kake yi da 'ya'yan mutane abin da kake yi da matan mutane ka tuna fa ba ka so a maka ka tuna fa ba ka so a maka ka tuna ba ka so a maka abu na hudu duk lokacin da za ka yi alfashar zina ka tuna wata ni'ima ta Allah za ka sarrafa kafin ka yi alfashar wata ni'ima ta Allah za ka yi amfani da ita kuma ka saba ma wadda ya baka ni'imar wata ni'ima za ka yi amfani da ita wajen yin wannan laifin da ubangiji ba su alamtar ilallabi na baddalu ni'imatallahi kubrat Allah ya ce alamtar ilallabi na baddalu ni'imatallahi kufran Allah ce baka yi dubi ba zuwa ga waɗanda suka canza ni'imomin da Allah ya musu da butulci me butulcin suka kafirce ma Allah Allah na yi da mutanen makka ya tsare musu makka ba za a yaƙe su ya wadata su da abinci duk da ba su noma allabi at'amahum min ju'in wa amanahum min kaw? ya aiko musu manzo duka a cikin su duka ni'imomin da ya kamata a ce sun yi godiya ma Allah akai Allah ya tara musu sai suka kafirce ma Allah Allah ce alamtar ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darar bawar Allah ce baka ga wadda suka musaya ni'imomin da Allah ya musu ba da butulci ma Allah suka sai ma Allah suka jefa mutanensu a cikin halaka to duk wadda ka ga zai yi alfashar zina wata ni'ima ce da Allah ya mishi zai sarrafa ta yayi wannan zinan da ita ita kuma ni'ima godiya ake yi ma Allah godiya ake yi ma Allah wallahu akrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wallahu akhrajakum min buɗuni ummahatikum Allah ya fidda ku daga cikin mahaifanku la ta'lamuna shay'a Allah ce baku san komai ba yadda kaga dan adam lokacin da yazo duniya bai san komai ba waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida Allah ya sanya muku ji ya sanya muku gani ya sanya muku hankali la'allakum tashkurun Allah ce don ku yi godiya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah ya fito da ku daga cikin mahaifanku la ta'lamuna shay'a Allah ya ce ba ku san komai ba kai ma baka san me sunanka ya sanya muku ji ya sanya muku gani ya sanya muku hankali da lura Allah ce don ku yi godiya ita ni'ima godiya ake yi ma Allah ka san wani dukiyar da Allah ya bashi kuɗin kuɗin Allah ne duk inda kaga dukiya ta Allah ce Allah ce wa atuhum min lillahi alladhi ataakum wa mimanin min malillahi allazi atakum ku ba su daga dukiyar Allah da ya ba ku ajiya a hannunku dukiyar ta Allah ce to wani wannan kudin da shi zai dauka ya biya zina da shi zai dauka ya biya zina dukiyar da Allah ya mishi wadata da Allah ya mishi hali da Allah ya bashi da wannan kuɗin zai biya zina da wannan kuɗin zai biya alfashar da wannan kuɗin zai biya wannan mummunar hanya da take da haɗari ka tuna wannan kuɗin da ka batan da ka ɗauka ka batan ranan alkiyama Allah zai tambaye ka na menene ka bata ka tuna za a tambaye ka annabi yace la zulu, qadama ibn adam yawm alqiyamati min inda rabbih kafafun bawa guda biyu ba za su gushe ba a gaban Allah in an tsai da shi hatta yus an khamsin sai an mishi waɗansu tambayoyi biyar an umrihi fi ma afnahu rayuwarsa za a tambaye shi a me ya karar da ita Allah zai ce na baka shekara 60 ko 70 ko 80 ko 100 waɗannan shekaru 80 a me ka karar da su me kai ta yi a duniya har ka cinye su wa an shababihi fi ma Allah zai tambaye shi ƙuruciyansa samartakarsa a me ya karar da samartakar wa an malihi min ainat sabahu, wa fi ma anfaqahu dukiyarsa za a tambaye shi ta ina ya samu sai kuma a tambaye shi ta ina ya kashe wannan kuɗi da ka mata transfer Allah zai tambaye ka na menene wallahi tallahi za a tambaye ka na me ka bata wallahi tallahi za a tambaye ka kuɗin me ka tura mata min ainat tasabahu wa fima anfaqa Allah zai tambayi kowane ɗaya a kan dukiyarsa ta ina ya samu ta ina ya kashe ita kuma za a tambaye ta kuɗin na menene me kika yi kika samu da annabi ya ce kafafun bawa ba za su gushe a gaban Allah ba sai an tambaye shi game da yadda ya samu kuɗinsa da yadda ya kashe ita wacce ta yi zina aka ba ta kuɗin za a tambaye ta me ta yi ta samu ko ba za a tambaye ta ba wadda ya ba ta za a tambaye shi kuɗin ne ya ba ta ko ba za a ba shi ba za a tambaye shi wallahi tallahi wannan tafiyan za ta iya karewa daga yau zuwa gobe daga yau zuwa gobe rayuwar za ta iya karewa a kai ka kabari ka jira amsa waɗannan tambayoyi ka tuna wannan dukiya ta Allah ce ya baka ne a matsayin falala a matsayin ni'ima kar ka ɗauki ni'imar da Allah ya ma ka je ka yi zina da shi ka tuna duk daren daɗewa kuɗin da ka bata don alfasha Allah zai tsaye da kai ya tambaye ka kuɗin na menene ka tuna wallahi za ka mishi bayani kuɗin menene ki tuna kuɗin da aka tura miki ko aka baki Allah zai tambaye ki wani aiki kika yi kika samu wannan kuɗin wallahi da a tambaye ki wani kuma shi lecturer ne ni'ima da baiwa Allah ya mishi ga dubun dubata waɗanda ba su da aiki gurbin san inda za su samu sai sun yi sujudun shukur shi kuma wannan damar da ya samu da shi yake zina da 'ya'yan mutane yalla ƙuri ni'imar ilimi da Allah ya maka ni'imar aiki da Allah ya baka ka yi amfani da wannan ni'ima ka yi zina da 'yar wani ka yi amfani da wannan ni'ima a matsayinka na malami a kwaleji ko a jami'a ko ma a ina ne ka yi zina da 'yar wani ko matar wani yanzu kama Allah godiya akan wannan ni'ima yanzu wannan gurbi da wannan laktara yake da shi inda za a jaye shi gefe a ce wadda suke bukatan gurbin su zo su cikice gurbin shi kadai iya wannan gurbin ba da a sami mutum dubu ba a Najeriya? wannan ni'ima da Allah ya maka da ita kake amfani kana zina ta 'ya'yan mutane da wannan ni'iman kake amfani kana zina ce matan mutane to wani da kuɗi ne da Allah ya bashi ni'imar da Allah ya mai ta dukiya ita ni'imar dukiyar yake ɗauka ya je ya zina ta 'ya'yan mutane ko matan mutane da shi yalla Allah zai tambaye ka wannan kuɗi da ka bata wannan kuɗi da ka mata transfer a account ɗinta Allah zai tambaye ka kuɗin menene ke kuma da kika karɓa za a tambaye ki aikin me kika yi kika samu wallahi in ka gaba a tambaye ka ba ka tuba taubatan nasura in kin gaba a tambaye ki ba kin tuba taubatan nasura to wani kuma lattara da wannan lattarin da yake yi ita ce damar da yake zina da 'ya'yan mutane da ita da wannan damar yake zina da matan mutane ƙannen mutane a najeriyance yau ka yi karatu ka samu aiki ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce yau a ce dai kana da digirin ka ɗaya ko masters ka samu aiki ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce wannan ni'iman wannan ni'iman wannan ni'iman da ita ta zama maka makami na kayi zina da 'ya'yan mutane wani kuma yalla ne a ofis da ofishinsa shi kuma yake amfani yana zina da matan mutane ko 'ya'yan mutane idan aiki za a ɗauka wata sai an yi zina da ita a ɗauke ta wannan dama da ka samu duk wadda ka mai sanadin samun aiki to ba shi ba har 'ya'yansa da jikokinsa kana da falala a kansu ko su ma addu'a ko kar su ma addu'a ko cefa aka yi a gidan aka kawo Allah zai baka da a ce wannan ni'ima kai kuma da ita kake amfani ka yi zina da matan mutane ko 'ya'yan mutane saboda ka wani inda za a kawo wata ofis ɗinsa da sunan aiki a ƙarƙashinsa to in ba Allah ya tsare ta ba zai ta binta sai ya ga yayi zina da ita kuma bai dame shi ba matar aure ce ko ba matar aure ba ce bai dame shi bai dame shi ba waɗannan ababa guda hudu duk wadda yake da alaƙa da neman mata ya rubuta su ya ajiye yana dubawa ka tuna wannan abin da kake yin Allah baya so Allah baya so Allah kuma abin da ya maka bai kamata ka mai sakayya da haka ba bai kamata ka mai sakayya da haka ba kullum zaka ka ɗaga hannu kana addu'a Allah kaza Allah kaza Allah kaza kai kana so Allah ya maka abin da kake so shi kuma kana mishi abin da baya so abu na biyu ka tuna wannan harka da kake yi harka ne da yake saukar da masifa ma al'umma yana saukar da annoba yana saukar da cututtuka ma al'ummarka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku ka tuna wannan abin da kake yi kai fa baka so a maka ka tuna fa kai wannan abin da kake yi baka so a maka baka so a maka ka tuna kuma duk damar da za ka yi amfani da ita ka nemi mata ni'ima ce Allah ya maka in na dukiya ce in na matsayi ne in na mukami ne duka ni'ima Allah ya maka da wannan ni'iman kai kuma kake saba ma Allah jama'a mun fahimta amin sai bangaren mata abu na farko ita ma ya mace ta tuna cewa harkar zina bin maza ba kyau Allah ya hana Allah ya hana ubangijin da ya halicce ki ya hana babu kyau ya ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina innahu kana fahishatan zina alfasha ce wasa a sabila mummunar hanya ce ki tuna cewa ubangiji ya hana rayuwarki duka da gudanar da ita tana hannun Allah ne Allah da yake gudanar da rayuwarki shi ya hana Allah ya ce a Qur'ani wa man yaf'al zalika yalqa asama duk wanda ya shiga harkan shirka ko kisan kayi ko zina zai gamu da bala'i ki tuna cewa Allah ya ce duk wanda yake yi zai gamu da bala'i saboda yadda Allah yake kyamar zina yake kyamar zina da waɗannan miyagun ayyuka lokacin da aka yi fatu maka, mata sun zo mu baya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ce mishi ba da su yi maka mu baya'a ka karɓa ba har sai sun cika waɗannan sharuɗa kafin a yarda da mu su a karɓi mu su. Allah sai Allah yake ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka idan mata mu'minai suka zo da su maka mubaya'a Allah ya ce to ga sharuɗa tukunna sai sun cika ala Allah yushrikna billahi shay'a sharadin farko ba za su yi shirka da Allah da komai ba ba za a yi tarayya ma Allah ba ba za a shiga harkar tsafe-tsafe da ƙulumboto ba ba za a haɗa kai da bokaye da in tsibbo ba Allah ya ce sun cika wannan shari'i wala ya sirikna sannan ba za su yi sata ba wala ya zina sannan ba za su yi zina ba sharaɗi ne na karɓar mu baya a su hindu tana tsaye a wajen sai ta ce ya rasulallah a wataznil hurra ta dama ya tana zina ne ta ji an sa musu wani irin sharaɗi kar su yi shirka ta gane kar su yi sata ta gane duk sauran sharuɗɗan sun gane sai kuma suka ji ana cewa kuma da sharaɗin ba da su yi zina ba sai ta ce a wata zinin hurra dama ya yar halal tana zina ne ta ce manzo Allah dama ya tana zina ne ba baiwa ba ba kamoci aka yi a yaƙi ba ba sayanci aka yi a kasuwa ba a ɗaura auren uwarki da ubanki auren suna, ki je ki yi zina hindu ta ce dama yar halal tana zina ne to da hindu tana nan yau ta kai ta ce a wata zai hurra a wata zai hurra ta ce yanzu ce dama ya tana zina a haifi ya ga uwarta ga ubanta ya halal ta je ta tube tubanta a ɗakin wani ta yi zina inda ta ce dama ya tana zina ne to abu na farko kitina Allah ba su bai karɓi mu baya'ar mata ba sai da ya sa musu sharin babu zina ba za a karɓi mu baya'ar ki ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da sharaɗin ba za ki yi zina ba abu na biyu ki tuna shi zina shi ne ƙarshen rashin mutunci idan kika yi zina kin je matakin ƙarshe na maras mutunci kowa an wajabta mashi tattala mutuncinsa ya tsare mutuncinsa ya tsare mutuncinsa ya kare mutuncinsa to iya mutuncinki mataki na ƙarshe tsaraicinki daga ran da kika shiga ɗakin wani ko hotel kika cire kayan jikinki to kin zan maras mutunci lambawa to akwai wani abu kuma a duniya da da a miki a miki rashin mutunci ai rashin mutunci shine ki tuɓe suturanki da kanki a gaban wadda ba mijinki ba wacce take da mutunci wacce take da mutunci ko a kuskure ta yi tsiraici ko a gaban yayunta ne da kannanta ba za ta ji kunya ba za ta ji ba abu na zubar da mutunci da zaki na ƙarshe ba abin da zaki na zubar da mutunci na ƙarshe kamar ki je ki kwaɗe kayanki wani ya yi zina da ki in kika yi haka kin ma kanki rashin mutunci na ƙarshe ba kuma wani rashin mutunci da ya saura a bayan wannan rashin mutuncin da kika yi wa kanki ya mace in ta san zina in duniya duka aka dunkule aka miƙa mata aka ce za a yi zina da ita za ta ce ba ta yadda ba jama'a mun fahimta ki sani mutuncinki shine kimarki ita fa mace saboda a kare mata mutunci idan ka ce wacce mazinaciya ce kawai Allah ya ce amma bulala tamanin dole ka kawo shaida wai fa don a tsare mata mutuncinta aka ce ta saka hijabi don a tsare mata mutuncinta aka ce ta kame kanta don a tsare mata mutuncinta duk wannan kayan daga hijabin har komai ta je ta kwaɓe a gaban wani akwai kuma sauran mutunci abinda ubangiji ya haramta ma kowane musulmi taɓa miki mutuncinki ke kuma ki yaga mutuncinkin da kanki yanzu dubu ɗari ku kalli maganar da idon basira ga Allah dubu ɗari ya kai mace ta karɓa ta kuɗa kayanta a ce fa ba zina za a yi da ita ba wadda ya bata dubu ɗari ta kwaɗa kayanta kawai a gabansa ta mai da kayan dubu ɗari ya kai ta yi wannan abu jama'a mun fahimta abu na uku ki tuna iyayenki ki tuna iyayenki tun kina yarinya za ki ji babanki ya ce in magariba ya karki fita in kin fita ya ga kina shigo ya ce miki daga ina in da ki fita ya ce miki ina da ki ji. in za ki tafi wani gu ya ce miki a ako ma gida iya abin da yake gudu kenan ran da kika keɓance da wani hakan ya faru kin ci amanar babanki iya tsawon shekarun da ya yi yana saka ido a kai kin cuce shi kin cuce shi kin cuce shi duk wannan ce miki da yake ina za ki je ki koma gida daga ina kike na hana ki kaza duk abin da yake tsoro wannan abun ran da kika je kika yi kin cuce shi kin bata mishi lokacin ki tuna ƴaƴanki ki tuna ƴaƴanki ki tuna ƴaƴanki ka san wani fasikin shi matan aure ma yake matan aure yake zanin da yake jikinta da ya ɗauke ta a motar san mijinta ne ya saya mata ba shi sai mata kayan da yake jikinta wani ne ya tsaya mata wadda yake aurenta ka cutar da mijinta Allah a ƙur'ani ya ce wallazina yu'zuna al-mu'minina wallazina yu'dhuna almu'minina Allah yace waɗanda suke cutar da mu'minai haka ne wallazina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu waɗanda suke cutar da mu'minai maza da mu'minai mata ba tare da sun musu komai ba to da kai zina da matarsa me yi maka me yi maka ya nemi gida ya sa ta a ciki wani ma haya ya kama ya sa ta a ciki ya sayi abinci ya aji in ba ta da lafiya shi zai saya mata magani yanzu ka je ka bi matan nan wannan mutumin ka cutar da shi ko baka cutar da shi ba Allah yake wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad tamalu buhtanan wa isman mubina Allah yake sun dauki kire da babban zunubi makansu kuma wadda zai dinga bibiyar matan aure yana da wahala a duniya kaga bai samu matsalar mummunan ƙarshe ba yana da wahala yana da wahala duk waɗannan matsalolin wallahi ‘yan uwa maganinsa tuba da komawa zuwa ga Allah kar ka yi farkar jaji kar ka yi farkar jaji karkana ganin za ka gyara za ka gyara za ka gyara a zo a kwashe ka a haka a kai ka makabarta a zo a kwashe ka a haka a kai ka makabarta Allah a cikin alkur'ani ce wa inni lagafarun limanta ba wa amana wa amila salihan sun mahatada Allah ya ce wa man taba wa inni lagafarun liman taba Allah ya ce ni mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba wa inni lagafarun liman taba wa amana wa amila salihan sun mahtada Allah ya ce ni mai gafara ne ga wanda ya tuba yayi imani ya kama hanyar daidai Allah ya nufe mu da tuba da komawa zuwa gare shi tuba tuba tuba ita ce mafita babu wani abun da wai shi ne mafita tuba ita ce mafita Allah ya gacar da mu sai mu kwana a nan sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan yace a baya yayi sata ba shi bane wannan mhm. eh shi ne ai yace yayi sata a baya yanzu ya tuba to yayi zai abinda za ka yi shi ne na farko bayan tuba akwai mayar da hakkin ma'abuta hakki zuwa ga masu shi kar kuma ka gajiya wato shawaran da zan baka shi ne kar ka yadda ka sallama a bayan mun yi karatu anan nan a kan alaƙa da Allah da gaske ko? wato man sa'alallaha ash-shahadata bi sidqin wato yi da gaske ka yardar makanka inda nake so na kai ka shine wato yau inda za a ce biliyan daya biliyan daya na wani ta bata a hannunka ina sa ne kuma dole za ka biya shi kayansa to kai kuma ba ka da hanyar dubu goma a wata to abu na farko da za ka yi shine na farko ka ji makanka da ka biya kar ka taɓa ji a zuciyarka ka karaya Allah da zai ma hanyar ka biya ba mutane suna ma Allah mummunan zato ya sa su ke ci baya ka ma kanka za ka biya wallahi Allah zai taimake ka kaji abu na biyu kuma karka yadda ka sallama ma wuta duk rigimar duniya wai ka ji yanzu ka haƙura sai an je lahira karka yadda ka jima kanka ba za ka shiga wuta ba ka jima kanka ba za ka shiga wuta ba duk hanyoyin da Allah ya sa na komawa zuwa gare shi da neman taimakonsa za ka nemi taimakonsa to wannan zai buɗe ƙirjinka kaga duk hanyar gyaran tana da sauƙi duk wanda yake da hakki a kanka in ka san shi abu na farko ka yi ƙoƙarin mayar mishi da hakkinsa ya sani ko bai sani ba domin dama a musulunci in za ka mai da kayan zalunci babu sharaɗi sai an sani yadda ka sata bai sani ba an kamar mishi bai sani ba yayi eh, yayi in dai kayansa ya koma hannunsa shi kenan ka fita saboda ka ko ya sani ko bai sani ba kamar mishi idan kuma baka da in kuma baka da yadda za ka miyar ka je ka same shi ku yi magana akan hakkinsa shine falyata halalhul minhu yawma a rubuta akwai wani sun yi haka wani gayi anan sun yi haka akwai wani gayi da ya wanke ni anan ai kun tuna waya ta ko har gida ke sa yan agaji sun zazzare ido suna tsaye ya zo fur ina alwala ya dauke wayan ya tafi da ita daga baya sai ya gyara sai ya zo ya sami ya ce malam wayan nan fani na dauke ta na ce bala'i na ce na ceto na yafi amma don Allah gaya mun yadda ka ɗauka a cikin 'yan agajin nan ashe da na zo zan yi alwala sai zo zai zuba mu ruwa to daga inda aka cire hula aka cire kaza sai ya haɗa wayan sai ya sa sai ya biyar sai ya je ya samu mutumin ragon layyansa ya sace ya je ragunansa biyu na layya ya sace da ya tuba sai ya je ya same shi bayan sun gaisa sallama ya sa aka yi mishi ya fito ya sami shi suka gaisa ya ce mishi suna na wani ni dan anguwa kaza ne a waje kaza da ina da mummunan halaye domin sata nake a lokaci kaza kaza ni na shigo gidanka da daddare dab da laye na kwashe maka ragunanka alhajin ya yi shiru ya ce kai ne ce ni ya ce amma na tuba daga cikin sace-sacen da na yi ya dame ni akwai naka na rasa yadda zan yi ba ni da hali na biya kawai ƙarshe na yi ƙuru na ce bari in zo in gaya ma inda hali don Allah ka yafe mini in ba hali ka rubuta ka san ni na ɗauka ma raguna kuma sha Allahu in ina da nisan kwana zan biya ka ya ce mishi Allah ya maka albarka Ya ce raguna na fi, ya ɗauki kuma dubu ɗari biyu ya bashi ga gashi ka je ka amma ko kai ne kake da dubu ɗari biyu ba ka bashi ba za ka bashi saboda haka ka sanya ya za ka yi wani in kuma da gaske kake yi Allah zai maka hanyar da za ka warware wannan matsala duk wanda ya miƙa wuya ma Allah Allah zai taimake shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh